yadda ka so aka kaka aika ba mai ana maka ozirinka ya ka koren shirka gare ne in yaba abun yabanka ta yi bai nufin a shi sai sanin masoyi gare shi idan na ɓata na ba kwa wushi tukutina mai gida kwai shi lalai ya rabbul ibadi amadi sayyidul wujudi wanda cikin sarai ka shudi wa ali wa sabi muradi kwalliya mai ado wa zati ko da yaushe ke kawa baiti marai zai samu sabati in kuka da tare da wanga